Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Masu Assalamu alaikum ga cikakkun labaran mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. harin haɗin gwiwa da amurka ta jagoranta da aka kai wa ƙasar syria an imanin cewa harin ya aike da wani babban sako ga damascus da ma magoya bayanta domin ko harin ya ratsa sararin samaniya tsaron ƙasar ya gurgunta ƙashin bayan makami mai guba da ƙasar ta syria take da shi amurka faransa da birtaniya sun kaddamar da wani hari da safiyar jiya asabar inda suka harba makamai masu linzami har ɗari da biyar cikin 'yan mitoci kalilan kuma suka sauka a wurare uku inda ake inda nan ne rumbun kayayyakin makamai masu guba na kasar ta siriya ɗaya daga cikin waɗannan wuraren yana cikin babban birnin kasar ne wato damascus yayin da biyun kuma suna homs wanda ke kusa da bakin iyakar kasar da arewacin labanan sojojin amurka suka ce kowane makami da aka auna shi ya kai ga inda ake bukata ya sauka kuma ya yi nasarar gargaza waɗannan wuraren domin ko ya yi kace-kace da wuraren ba kuma tare da ya yi kowane irin illa ga faran hula ba lieutenant general kenneth mckenzie ya shaida wa manema labarai da ke ma'aikatar tsaron amurka cewa kai mun kai hari a tsakiyar inda siriya ta tattara makamanta masu guba ba shakka wannan ya yi musu babban illa shi ko mataimakin shugaban kasar amurka mike pence ya shaida wa manema labarai ne a da ke peru ya ce mun yi imanin cewa wannan harin ya durkusar da, da su kuma zai yi wahala su sake iya samar da wani makami mai guba ya ci gaba da cewa karar take amurka a shirye take ta ci gaba da kara daukar duk wani matakin ganin cewa siriya ta fahimcewa akwai farashin da za ta biya muddin ta sake kasassaban amfani da makami mai guba a shafinsa na twitter shugaban amurka donald trump ya ce wannan harin na yaji asabar ya yi daidai domin ko an samu biyan bukata wasu sanannu kuma fitattun kungiyoyi biyu na kasar iran da ke kasar waje da ke adawa da gwamnatin kasar ta iran suka ce sun yi na'am da harin na jiya asabar da amurka ta jagoranta a kan ma'adanan makamai mai guba na kasar siriya suka ce wannan harin zai ceci rayukan jama'a a kasar siriya da ta tana yakin basasa kungiyar 'yan iran mazauna amurka ta bakin daraktan harkokin demokradiyyar kungiyar majid siripo ya shaidawa sashen fashiya na wannan gidan rediyon cewa amurka da ƙawayenta kar su tsaya ga kai wannan hari kurum a'a su kara da daukan matakin soja kan kasar ta siriya siripo ya ce gaba daya ya ci gaba da cewa mataki na gaba ko shine ya kasance an gurgunta sojojin nan na 'yan katta kwana waɗanda ba a cikin ƙasar siriya kawai suke ba a'a a duk inda suke a yankin kasashen larabawa ya ce muddin ba haka aka yi ba to ba shakka za a sake koma yar gidan jiya ta kashe fararen hula a yankin musamman ma yara da ke damascus da kuma tehran dama dai iran ta girke waɗannan sojoji 'yan karta kwana a syria domin kare shugaba bashar al-assad a tsawon shekaru bakwai da ya kwashe yana faɗa da 'yan tawaye har ila yau wannan harin da amurka ta jagoranta ya samu magoyan bayan kungiyar nan ta samar da zaɓe na gari kuma sahihi wacce ke karkashin yarima reza falavi da ke zaman gudun hijira yanzu haka ƙungiyar nan ta mayakan sa kai da ake kira islamic jihar ta faɗa jiya asabar cewa mutanen ta hudu sun mutu a wani harin hari sakamakon fashewar bom a gaza kusa da bakin iyakar isra'ila ba shakka wani abu ya fashe cikin irin keken nan mai taya uku a kusa da inda falasinawa ke zanga-zanga ƙungiyar ta ce mutanen ta hudu ne suka mutu lokacin da suke shirye-shirye amma sai dai ba su yi karin haske game da wannan lamari ba a ranar juma'a ne dai ma'aikatar kiwon lafiyan gaza ta ce ba ne guda ya mutu kana sama ɗari tara sun samu rauni iri daban daban sakamakon harin da sojojin isra'ila suka kai musu rikicin ko na ranar juma'a ya barke ne bayan da dubban falasɗinawa suka gudanar da zanga-zanga a bakin iyaka wanda ya shiga sati na uku tuni ya yi dalilin mutuwar mutane da dama kana wasu dubbai suka samu rauni daban-daban labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wasu magoya bayan mallakar bindiga a nan amurka sun gudanar da zanga-zangar lumana a jiya asabar mawa zanga-zangar waɗanda suka yi maci zuwa majalisar dokoki na jihohi hamma da nan amurka da a jihohi daban-daban suna sukan lamirin masu kira ne da a samar da doka mai tsaurin gaske da zai sa a rage damar samun mallakar bindiga suna cewa wannan ya take musu su na mallakar makami a matsayin su na 'yan ƙasa misali ma zanga-zanga sun yi gangami daga delaware da zuwa wyoming kuma mutane daban-daban ne suka yi jawabi a cikinsu abinda suke cewa ko shi ne gargadi akan samar doka mai tsanani akan mallakar bindiga wanda daga bisani ana iya hana ma mallakan bindigan gurungun duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci ya yi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leƙa a ƙasar Sudan ta kudu ne da ke ƙoƙarin ganin sun gudanar da zaɓe duk da yake ƙasar na cikin zaman halin ɗarɗar. Abokin aiki na na sashen Turanci James Botti ya samu damar tattaunawa da ministan yaɗa labarai na ƙasar Michael McCoy a kan yiwuwar zaɓe a ƙasar da take tana da matsalar tsaro. Kuma 'yan ƙasar kusan kullum barin ƙasar suke yi, amma ministan ya ce suna nan suna tattaunawa da 'yan tawayen ko kuma 'yan adawa. Da farko dai James ya tambaye shi inda a kwana game da wannan batu na zaɓen. we can have elections if we so wish, because South Sudan will not be the first country to hold elections meanwhile it is at war. There are so many countries in the world that held elections with lot of insecurity worse than South Sudan continue to pursue Muna iya gudanar da zaɓe idan mun ga damar yin haka. Domin ai ba ƙasar Sudan ta kudu kaɗai ta taɓa gudanar da zaɓe cikin yaƙi ba. Akwai ƙasashe da dama da suke fama da matsalar tsaro wanda ma ya fi namu muni. Kuma sun gudanar da zaɓe don haka ƙasar Sudan ta kudu ba za ta zama ta farko da ta yi hakan ba. amma abin da muke cewa za mu ci gaba da gudanar da neman a yi sulhu saboda shima matsaya da za ta amfani ƙasa baki ɗaya domin gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana. Daga nan James ya tambaye shi kenan yana nufin gwamnati za ta gudanar zaɓe ta kaɗai ba tare da 'yan adawa ba? Do you mean by unilaterally? Do you mean to say that we cannot run elections without Riek Machar? Is Riek Machar the person? Is he South Sudan? Me kake nufi da zaɓe mu kaɗai? Kana nufin cewar a gudanar da zaɓe ba tare da Riek Machar ba? muna iya gudanar da zaɓe ba tilas sai da 'yan adawa ba idan mun ga dama amma ba mu son yin hakan yanzu abin da muke son mu yi shine mu ci gaba da sulhu da su har sai mun cimma matsaya domin idan mun cimma matsaya sai hakan ya ba mu damar gudanar da zaɓe a duk lokaci guda amma ka bar cewa mun ce za mu yi zaɓe mu kaɗai me kake nufi da zaɓe mu kaɗai dan me za ka yi saurin yanke hukuncin cewa za mu yi zaɓe mu kaɗai amma james ya ce masa ai ina maimaita abin da ka ce ne Idan za ku maimaita abin da na ce, to ka maimaita daidai abin da na ce, ba abin da ban ce ba. Sai dai kuma James ya ce kenan ana iya cewa ga bisa dukkan alamu ba samu matsaya ba kenan akan tattauna wadda kuke da 'yan adawa? Gwamnati ba za ta amince da tsarin ba ni gishiri in ba manda ba? That is a very unfortunate terminology to use to say that the parties are intransigent is unfair. Waɗannan kalamai naka ba su da daɗin ji. Ka ce wai ana samun cijewa a tattaunawar da ake yi. Waɗannan kalamai naka ba su dace ba, ba su daɗin ji ko kaɗan. Ban yarda da su ba. Na ce a matsayinmu na gwamnati a fili yake. Sai dai idan kana faɗa mana cewa yanzu ka miƙa wa 'yan tawaye gwamnatin ne. Domin idan ba haka ba, ban ga dalilin da zai sa ka ce haka ba. Ban ga dalilin da zai sa ka ce ana samun rashin ci gaba a tattaunawar da ake tsakanin gwamnati da 'yan tawaye. daga batun zaben kasar sudan sai kuma kafa hukumar laifukan zaɓe da majalisar dattijan najeriya ke fatan ganin an samar sanata abubakar kyari ne da ke wakiltar arewacin borno ya gabatar da wannan kuduri a zauren majalisar dattijai madina daura ta tambaye shi menene hikimar samar da wannan hukumar alhali ga kotuna eto eh a lokacin da muka yi wannan tunanin ina shugabancin kwamiti na inec a senate a lokacin to cikin bincike da kuma karatu da nake ta yi da kuma hudda da jama'a da muke yi sai muka gan cewa akwai wata shawara inda kwamiti din uh, justice muhammadu uwais panel ɗinsu wanda aka saka tun lokacin marigayi president umaru musa yaraduwa cewa a sa a kafa wannan commission din wannan hukuma wannan hukuman an yi ne saboda laifukan da ake ta yi a cikin harkar zaɓe mun san abubuwan da yake faruwa wata rana irin su magudi da su irin su wayannan dai da irin tashin hankali da ake a lokacin zaɓe to har yanzu ba a kama an hukunta mutane akan irin abubuwan da yake bata mana zaɓe don in ba an zaɓe mutane wanda kwararru wanda jama'a su ne suke so ba to kasan nan ba zai ci gaba ba saboda haka shine muka zo da wannan hukumar saboda a karfafa tafiyan mu. to baka ganin rashin hukunta masu laifi za a dangana shi da laifi ne na hukuma misali kamar na 'yan sanda da sauransu me yasa kake ganin ya dace a yanzu a ce a kafa wata hukuma ta daban eto eh ai kamar yanzu in ba misali kamar efcc ne akwai dokunan da aka yi wanda kuma 'yan sandan za su iya yin wannan din amma ayyuka in yi musu yawa shine aka yi wannan hukuma efcc na economic and financial crime mu kuma wannan mun yi wannan hukuma ne na electoral crimes saboda haka ah, mu ma irin wannan hukuma ne wanda su wannan hukuma za ta iya ta je ta arrestin ta kama wanda suka yi laifuffuka kuma ta kai su kotu kana ganin za ta yi tasiri a wannan kasa ganin cewa su tarin yawa za a kawo ire-iren waɗannan shari'u da sauransu amma kuma wasu na eh, shafaffu ne da bane kuma wasu na da 'yan eh, ubannin gidajensu da za su hana a hukunta su kana ganin irin wannan hukuma za ta yi tasiri a insha Allah don ai yanzu abin da muka gani a wannan taron da muka mun gan abun kowa ya gurungume wannan hukuma ya ji daɗin kafa shi so ni a wajena ina ganin abin ne wanda ko duk 'yan najeriya za su karbe shi kuma za a ji daɗinsa to sai dai shi ma ɗaya daga cikin jagoran matasan najeriya khalid ismail ya bi sahun sanata abubakar kyari lokacin madina dauda ta tambaye shi menene fa'idar kafa wannan hukumar alhali ga kotu amma sai khalid ismail ya ce samar da wannan hukumar za ta agaza gaya a harkokin zaɓe wannan shine abin da ya kamata idan majalisa ta yi haka za mu yaba mata a matsayinmu na 'yan najeriya da kuma mutanen jam'iyya saboda me a baya ana yin kitso da kwarkwata hukumar zaɓe tana kama karya don me idan baka daga cikin wanda kake da shafafu da mai a cikin a cikin hukuma ta inec to ba wani lokacin za ki ga tun a fitar da 'yan takara sai wani ya je can ya kitsa abin da zai kitsa a ce babu an cire sunansa daga hukumar inec kuma idan aka zo wajensu su za su yi abin da suke so a ƙarshe sai dai ka tafi kotu kotu din nan sau tari aka je ba wani abu ake samu ba ana cinye lokacin mutane ko da kotu ta zo ta baka matsayin ka je kai takara hukumar inec ta cinye lokaci ƙasa ba za yiwu a je a ce a sake zaɓe na gwamna ko na ɗan majalisa saboda kai ba ko da ka tafi kotu ta farko ta biyu har zuwa kotu ta allah ya isa a ƙarshe wannan abun menene sababi ita ne inec majalisa idan ta samu wannan zartar da wannan dokar ni zan iya ce miki wannan majalisa ba ta taɓa yin aiki mai tasiri da zai amfana da 'yan najeriya ba irin wannan doka saboda meye dalili mai tambaya ko kuma mai saurare zai so ya san me dalili babbar matsalar da muke fama kin ga yanzu shugaban hukumar inec ya ce ya fito da jadawalin yin zaɓe na har zuwa nan da shekara talatin a yanda ya faɗa kuma a tunaninmu yanzu wankin hula zai kai shi dare zaben da za a shiga nan gaba na shekara 2019 yana nema ya gagare shi don ga misali nan zaben laukar gaman da aka yi a kano ga zaɓe nan da aka yi daga ƙasashen kudu mun gani wakilansa yadda suka fito suka yi zarɓaɓɓiyar baki wanda duk ɗan najeriya ya ga abin da ya faru a wannan waje wajejen to muna tsoron za a zo a shiga zaɓe na shekara ta 2019 kuma abin da muka ga daga yanzu to alamar wankin hula zai kai shi dare in san samu ne muna ganin ba zai iya zartar da zaɓe ba a kawo wanda zakaran gwajin dafi da zai iya cirewa 'yan najeriya kitse a wuta to sai dai domin ji daga bangaren dokar kasa mun nemi ji daga masani harkokin dokokin kasa barista sharif muhammad wanda ya ce ba laifi samar da wannan hukumar to amma ga wani hanzari ba gudu ba da farko tambayan shine suna suna da hurumin su yi wannan an san ita ce iya eh, suna da shi saboda kundin dokan kasar nan constitution kenan shashi na hamsin da da bakwai shi ya establishin ko ya kafa wannan majalisan an idan kika matsa zuwa shashi na hamsin da takwas nan ya ba su hurumin su yi dokoki wa kasa to kin ga idan za a fara da maganar cewa ko suna da hurumin su yi wannan ko a'a suna da shi magana na farko kenan ba yau aka fara wannan maganan ba waɗanda suka tada wannan maganan a tun jiya a wato a baya kenan su dama tunaninsu shine idan aka kafa hukuma ko kuma kotuna da za su rika yin shari'o'i na magudin zaɓe da sauransu ga za a fudda shari'an zaɓe daga hannun shoron ƙwararrun kotuna kenan kome kuke kira specialized courts mm. kinga su za a kafa su rika yin sauraron irin wayannan ƙararrakin kuma shi hankalinsu ga wadda suka yi wannan magana a da shine ba za a ɓata lokaci ba yin shi idan an kafa ku ne kawai don ku saurari karan abin nan na zaɓe ko makudin zaɓe ko wasu abubuwan zaɓe kaga aikin ku fa kenan kawai ni a matsayina na lauya ina da ɗan damuwa ga irin wayannan abubuwan idan aka ce an kafa wannan hukuma kawai ko ko kotuna kawai su saurari abin da matsaloli ko yawa na laifuffukan zaɓe ko wani abu to idan aka gama zaɓe fa ba su da aiki kenan ko so shi ga wannan shi ya kawo mu mataki na gaba menene mafi ma'ana da ya kamata a yi wato kenan menene ya dace a yi in dai ba hukumar za kafa ba wato a cikin doka kin ga dan sanda fawa da dan sanda yake da shi a kundin mulki na ƙasa babu wani Abin nan da yake da shi idan kika kalli tarihin duk shauran hukumomin tsaro har da sojoji daga police force sun kaitu ko aka haifi su idan wannan ya zama kamar kalubale ne ga aikin dan sanda kin fahimce ni ko idan da sun san abin da suke ko kuma an gyara da ya kamata aikin dan sanda da kuma chief joji na kowane state suna iya keɓe alkalai da kotuna daban su ce ku je wannan election related kotuna ana karewa sai su koma gidan jiya su ci gaba da aikinsu ana iya kyale wa'annan su kware kin fahimci ni a wannan bangaren ko kuma a rika juya su saboda kowa ya samu experience ni a dan karamin hankali na idan aka ce hukumar nan kawai don zaɓe ne zaɓe fara yin ta so ɗaya ne a cikin shekara hudu to in aka kare fa hajiya ba wani abin yi suna da dama su yi doka amma za a yi doka a kalli duk dokoki da za a yi da idon basira that is my take abin tambaya a nan shine in aka gama zaɓe kafin shekara hudu ya sake dawowa za a samu wasu matsaloli na kaman by elections ko wani dan majalisa ya mutu ko a kotu ta ce an rusa zaben wani to sai a sake dawo da su kenan su ci gaba da wannan aikin? Hajiya bayanin da nake a nan kin gane ai daman suna nan daga normal courts aka fidda su ba su a bukatan any doka na national assembly kan a yi haka idan yau kika shigar da kara a abuja chief judge na abuja shi zai assigning to what kowane alkali da ya ga dama a abuja alkalai alkalai na kasa da kuma cj da na state da abuja sun ka zauna za su iya fidda wannan tsarin kuma a dokance ta zauna. Yau kuma nan shirin zai ɗiga aya sai wani sati ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a abokin aiki na sashen turanci James Botti da Ibrahim Jarmai da Nazir Ahmed Hausawa da wakiliyar mu ta Abuja Madina Dauda sai Salama Abu Shida Julie Gresham da suka daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. Ana sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A Najeriya tun bayan da shugaban ƙasar Muhammadu Buhari ya bayyana aniyarsa ta cewa zai nemi wa'adi na biyu a zaben shekarar 2019 ake ta cece kuce tsakanin waɗanda suke na'am da wannan matsaya ta shugaba Buharin da kuma waɗanda suke nuna akasin hakan. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina kaina ya mana dubi kan wannan dambarwar siyasa ga kuma rahoto na musamman da ya haɗa mana inda za ku fara jin fashin bakin mai baiwa shugaba buhari shawara a fannin sabbin kafafen yada labarai wato alhaji bashir ahmed zuwa yanzu dai dukkan 'yan najeriya sun samu labarin cewa shugaban kasa ya amince zai sake tsayawa takarar shugabancin kasa a shekara ta 2019 wanda kuma wannan shine karo na biyu ko in ce zan iya cewa karo na biyar ma amma kuma wannan shine karo na biyu yana kan mulki an kai wa rana kafin shugaban kasa ya amince zai yi takara tun daga kan wasu jigajigai a jam'iyyar apc wanda sun zo da tunanin su cewa in ba shugaban kasa ne ya tsaya takara ba jam'iyyar watakila za a iya cewa karshen ta ya zo domin komai zai iya faruwa kowa za a zo da kasuwar bukata kowa ya ce yana so in ko bai samu ba daga nan ya ja jama'ar sai ta tafi wata jam'iyyar Alhaji Bashir Ahmad kenan mataimaki na musamman ga shugaba Muhammadu Buhari kan sabbin kafafen sadarwa ke karin haske kan shelar da shugaban ya yi na sake yin takarar shugabancin najeriya a shekarar ta 2019 shin mai wannan ayyanawa ke nufi ga didimar siyasar najeriya tambayar kenan da na yi wa masanin kimiyyar siyasa farfesa kamilu sani fage wannan ya nuna an fara kada gangar siyasa ko da yake ita hukumar zaɓe ta ba da iya wa'adin cewa ga lokacin da za a fara amma batun da shi shugaban ƙasa yi zai motsa wasu jam'iyyu su ma su ta kokari su ga cewa su ma sun fito cikin wannan takara sannan banda wannan kuma wannan zai ba da dama ga mutane a fara tofa albarkacin baki akan cancanta ko rashin cancantarsa. Anya shugaba Buhari ka iya samun irin cikakken goyon bayan da ya samu a zaben shekara ta 2015? Injiniya Buba Galadima jigo ne a jam'iyyar ta APC. a'a ba zan goya masa baya ba gara duniya ta sani a fili a dalilin mai zan goya masa baya a kuma a cikin yan zartarwa na jam'iyya mutum ɗari da tamanin da hudu an zabge fa an mai da su mutum talatin to sauran ɗari da hamsin da hudu duka za su zauna ne a cikin jam'iyyar bayan an nuna musu ba a ƙaunan su ko ba a son su hadda ni a ciki ni ba na goyon bayansa eh. domin ban ga abin da ya sa. wa al'ummar da muka yi musu alkawari yau shekara wajen goma sha shida sha bakwai muna cewa idan Allah ya ya shi gwamnati za a mai da kasar mu Najeriya aljanna ba mu gani ba. Injiniya misali kai daga jihar Yobe kake arewa maso gabashin Najeriya. Ɗaya daga cikin abubuwan da wannan gwamnatin ke takama da shi shine tsaro ta kawo zaman lafiya a jihar Kwata Yobe da masu sauran jihohin da ke arewa maso gabashin Najeriya kan batun Boko Haram. Kana ga wannan ba kamar nasara ba ne? <laughs> Hassan tun da kai ma ai daga Yoben kake akwai wani abu da yake aukuwa mara kyau a zamanin mulkin PDP wanda ba a yin shi a wannan gwamnatin ko kuma akwai wani mutum mummuna ɗan PDP wanda yau baya cikin wannan gwamnati me bambancin su eh to ana ganin kamar wanda yau da jiya ana gani ba ana gani ba ka gaya min magana tabbas kwana kwanan nan an sa kwamitin Bola Tinubu ya shawo kanku domin a samu a tafi tare tsere tare Bola Tinubu ma bai isa ya tuntube ni ba dara ce kawai aka yi to yanzu injiniya idan har misali jam'iyyar nan da ku ta tsaye da shi shugaban Muhammadu Buhari a karo na biyu ya za a yi kenan a'a ah, in kana jam'iyya bai nuna cewa dole dole sai ka zaɓi ɗan jam'iyya ba ai shi da bakin sa ya buɗi baki ya gaya wa duniya cewa baya neman ƙuri'a baya neman ƙuri'ar mai ƙaunata baya neman ƙuri'ar mai goyon bayana haka ya faɗa ai kafin ai zaɓen can da ya wuce saboda haka ai ni ya riga ya bani lasin din yin abin da nake so ina iya zaɓen wani Ba baka tsoron jam'iyyar ta ladabtar da kai cewar kai antifati to me ya saura to sai dai kuma mataimaki na musamman ga shugaban kasa bashir ahmad ya ce suna da hanzari ranar da ya kama mulki cikin jawabinsa me zan fassara kalmar da hausa da yake cewa he belongs to nobody and he belongs to everybody ba wanda zai iya cewa wannan nawa ne ko kuma ya ce wannan ba na shi na kowa da kowa ne to wannan dalilin da aka shigo gwamnati irin wasu daga cikin ban kira suna ba amma wasu daga ciki suna ganin cewa lalle ai shugaban nasu ne su suka kawo shi ya kamata duk abin da za a yi sai an zo an ce ya kuke so a yi ku kawo wani ku kawo a sa nan wurin zan iya faɗa yin najeriya a yau lokacin da shugaban muhammadu buhari ya naɗa ministocinsa ki adadi mafi yawa a cikin su ma bai taɓa ganin su ba wasu kawai sunayensu aka kawo masu aka ce waɗannan za su iya kuma aka ɗauka aka wannan don daga cikin su wasu bisu ma shiga cikin yakin neman zaɓensa ba sun shiga gwamnati ne dai bayan da aka kawo sunayensu aka ce waɗannan za su iya to wannan abubuwan da ya tafi wasu daga cikin 'yan jam'iyyar da suka taimaka haka yakin neman zaben 2015 ba su ji daɗi ba wanda kuma daman ba saman abu bane ba abdullahi tanka galadanci da ya ce sun haltawa shugaba buhari a zaben shekara ta 2015 ya ce a wannan karo kam dan kara. Takarar Buhari a da ta talakawa ce, amma takarar Buhari yanzu idan zai zarfe ta tasa ce da iyalansa da wanda suke morarsa. Dalili shine think tank ɗin Buhari ba za su iya aiwata masa komai ba. bai da kowa duk wani dan siyasa duk wani technocrat duk wani mai ilimin siyasa da ka sani a Najeriya ba har ba ta da shi duk wanda suke mu'amala da Buhari a da irin su Buba Galadima irin su da ya hamma sauransu su ne ya kamata ya dawo ya jawo ya haƙuri ce Najeriya ce a gaba ba za a tsaya a gani yadda za a yi. Ina na jannan babu hujja babu dama a ce kamar a sa a misali kana shugaban ƙasar Najeriya Ba ka da sanata goma naka Ba ka da gwamna goma naka Ba ka da yan majalisu goma naka wanda zaka saka a jihunka domin ka gudanar da mulkin Najeriya kana da lalurar rashin lafiya ta yau da gobe abu ne na Allah ka ce za ka sake dawowa rikicin da wanda yan Najeriya da suka saka ka ba su yarda da kai ba irin tsofaffin sojojin nan irin yan siyasa jigogi na kasan nan ka ce za ka zo da me za ka yi da kuɗin al'umma za ka ɗiba kai da ba ka sata ko me za ka yi. Eh amma misali idan ka duba abin da suke cewa shine gwamnatin ta yaƙi cin hanci da rashawa daidaita al'amura kana ga duk wanda bai sai zama hujja na sake zaben Muhammadu Buhari a karo na biyu ba. To amma kai ne kake yakin barawo barawo na gindinka kai ne kake yakin dan boko haram yanzu ka sami mai garkuwa da jama'a a gaban ka damar riba shawara ta gaskiya sai da cikakken lafiya da zai sake komawa takarar zaɓe kuma wanda suke morar suna su iya ƙarya suke buƙatar su a gaban su ba al'umma ne a gaban su ba yanzu talaka da ake mata an ce an kama wani ya saci kuɗi an kama wani an saci kuɗi an ajiye biliyoyi kaza an ajiye kaza a foreign reserve economy ɗin ƙasa is still under recession in fact yana ma depression bai da masana bai da mashawarta kuma shi yi tsagin kansa ba zai iya mulkin Najeriya ba. Amma da yake an ce ra'ayi riga ga sardunan damaturu Alhaji Bello Arabi ya ce su kam suna mara balale da sake takarar na shugaba Buhari. wallahi a gaskiya tsakanin da Allah abun ya yi mana daɗi sosai lokacin da Allah ya kawo Buhari ya zama shugaba a ƙasar nan ubangiji Allah da ikonsa ya ɗauke mana masifu iri-iri a ƙasar nan gaba ɗaya abun da ba mu yi tsammanin za mu samu ba Allah ya sa mun zo mun same yin Allah ne mu mun sani amma Allah baya yin komai sai da dalili mu duk yanzu abun da ya bata mana rai a kwana bayan lokacin da Buhari ya shiru bai magana ba din nan suna zamana amma yanzu tun da ya ce zai tsaya to alhamdulillah duba da yadda aka sami sami bambancin ra'ayi tsakanin waɗanda ke ganin cancanta ko rashin cancantar sake takarar shugaba Buhari. Na tambayi masanin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage ko ta yaya zai hasashen yadda abin zai kasance a gaba ɗaya? gaskiya al'amarin dai zai yi ɗan wahala amma dai idan za a auna da abubuwan da suke faruwa ina ga eh, zai samu karbuwa ga mutane ko da yake yawan ƙuri'unsa za su ragu ba za a samu kamar na baya ba yanzu dai abin jira a gani shine wane ne talakawan najeriya za su damƙa wa amanar su a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2019 da za a yi baɗi idan allah ya kai mu. tambayar da lokaci ne kadai ka iya amsawa hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.